an yi sa'a kenan ta baka ka taho hmm. ina nan dama addu'a da nake kenan Allah ya sa wannan yarinyar ta baka ka zo mu gaisa ni na rasa kan gadon irin wannan al'amari wai mace ta same ki da ɗanki rana tsaka zai ta zo ta zauna bata san wahalar da kika yi da ɗanki ba kafin ya zama mutum wai ta ce ta fi ki bukatarsa a kusa da ita mu shi kenan mun tashi a haka kenan to hajiya me zan to ka san wani abu to hukuncin da zan yanke saboda dole dai ni din dai ni ce sama ko dole kuma yadda na tsara haka za a yi ko to za ku ga tsiyar da zan muku ko dai matarka ta dawo nan gidan ko kuma ni in koma gidan naku shine ka gani da jakata wai in tabbatar ma da gaske nake yi ba wasa nake ba wallahi ajiya towa ne sai ne fanco a baburin gaba da baya yanzu babari na can kwanar sa mai yugu shine na baro shi ma na tuhun nan kaga da Allah rufe mu baki sai wani inda inda kake yi wadda yadda zaka nemi dalilin da zaka kare ta shi kake nema ka san ba abincin da daddare mai yasa baka siyo ba idan har zuwan gurin nawa yana da muhimmanci a idanunka kai ka kiyaye ni wannan yarinya ta kare ne ka ta kini ne ka ta hana ka sakat